malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa tsirka a cikin wannan gari mai albarka na tabbato a wannan majalisi na mai albarka na karatun tafsirin littafin allah ta'ala a cikinsa a yi na dukkan wannan wata mai daraja mai albarka wata ramadan yau muna da ashirin da ɗaya daga yi na dukkan wannan wata a shekarar dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar biyayyen halitta annabin rahama tsira da amince allah tabbata gare shi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha daya ga watan hudu na shekarar dubu biyu sha biyu sha biyu sha biyu sha biyu ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da uku ta meladiya muna karatu a cikin surat yasin karatun mu na jiya mun tsaya kan aya ta hamsin da hudu daga ayar wannan sura ta yasin yau insha Allah za mu tashi kan aya ta hamsin da biyar ita ce aya da aka mana yanzu Allah yana cewa cikin ta inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihuna Allah ya lalle ma'abuta aljanna yan aljanna waɗanda Allah ya shigar da su aljanna Allah ya samu da cikin su Allah ya ce al a wannan yini na al Allah ya ce fi shugulin suna cikin wani shagali fashuhuna suna masu murna wasu malaman basara sun ce suna masu nishadi suna masu nishadi a cikin aljanna kuma suna cikin wani shagali وانا شغل موضوع لما فسر الله عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود كسيد بن المسير لا كان الحسن البكري لديه ولا في مره واحده بنت السجن التي تجسين كود مدرسه ماتا واسم المجاعة جبل تسكتك سين الجبل هو لك حالا لك متكتك هذا الوقت الذي تسكتك من عمى هذا الوقت mutanen wata suna cikin tashin hankali na ƙarshe suna cikin bala'i da masifa ta ƙarshe ta azabar wutar jahannama amma su kai da sun mamance da cewa akwai yan wuta saboda kai shi da halin da suke ciki da wannan hijima ta gidan aljanna Allah ya tafi wa azwajuhu da su da matayensu kamata a yi na aure a nan duniya waɗanda suke tare da su a gidan aljanna da kuma mata yadda allah zai aura masu na burin yin allah ya ce alal azizi lalin suna cikin inuwa kowanne a cikin wata inuwa alal ara'iki a kan gadace da Mutaki, ko ƙura suna cikin gide suna cikin hutawa ga ni'ima ga inuwa za ki iyalai sannan kuma za ki a kan gado za ki hutu za ki gida. duk wannan na daga cikin da wani gidan aljanna Allah ya ce lahum fiha fakihatun suna da kuma dukkan kayan marmari ga ni'imar zuwa ga ni'imar gadaje ga ni'imar iyalai ga ni'imar kayan marmari duk irin wannan ke. kayan marmari ba irin da kuma shi a gidan aljanna kuma duk irin abin da ke so akwai shi sannan Allah ya ce wala mun ma yad'una kuma suna da duk abin da suka kira a kawo idan nama suke nema da sun kira a kawo nama nama ne idan nono suke so da sun kira zai so duk wani abu da suke ma da abin daɗi da suke so to da sun kira zai so wani na da suke ni'ima da Allah ya wajen aljanna da suna fata Allah ya sa mu cikin sannan kuma ba wata ni'imar Allah ya ce salamun aminci sallama kaulan magana ce min da nabi daga ubangiji mai dangane bayan dukkan wannan za su samu wata girmamawa wata daraja wata ɗaukaka ita ce ne zai tafi sallama kamar da ita ta daga na hadisi cewa bayan wannan na cikin suna cikin holewa ah, suna cikin nishaɗi suna cikin more da alheri da an kira ta sama ko wani haske ya lullube tana ɗaga kai sai su ga ubangiji ne sai ya zo sallama kaga ubangiji zai wani sallama sallama mala'iku za su mutu sallama su ya su tafiyyatu hun yau da yalgaunahu sallama gaisuwar da aka kanin su ya su sallama sunana da cikin Allah ta'ala zai mutu sallama wanda wannan ɗaukaka ce sai su ji duk zafin da Allah ya ba su da duk wata ni'ima da Allah ya saka shi nan aljanna sai su ga ba komai ba ce a kan kallon da Allah ne haka da lokacin da Allah zai bayyana da kansa gare da su gani duk wata ni'ima da gidan aljanna ba ta jin daɗin ta kamar yadda za su fi daɗin kallon fuskar ubangiji mai girma da ɗaukaka Allah ya sa mana cikin wani mutum da al'ada da qur'ani ba ya amsa mun da ne da sakamakon su sai a wata kafare da na sakamakon su ko sai ce wa mutazu wa mutazu yawma Allah ya ce wa mutazu yawma ku ko ku kebe ku kauce a raba ku raba ku rabu da waɗannan kaga wannan sunan da wulakanci ne da tsara da su saboda ciki ولا تعملوا الا بأجل محتاج جيد محوج وتعلموا جل القوى ولا تعملوا الا بأجل محتاج جيد ومن يتقوا الدين ويوم يسالون جميعا ثم يقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم كما تبين بينكم كما بينا كلمه تفعلها هذا لم يتفعل يتفرقون أرانا ذا النبر وأنا ذا النبر وأنت ذا الشمس فالله يكتبهم هذا اليوم أيها المسلمون ورب الله daga mummunai ku keɓanta daga mummunai ku koma gefe ba tare da alam a'had ilaykum alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adam a ce ban yi muku umarni ba ahad ilaikum shine umarni ashe ban muku umarni ba ya bani adama ya ku ƴaƴan adam Allah ta abudu shaitan cewa kada ku bauta ma shaitan ashe ban gaya muku haka ba ban muku gargaɗi ba tun farkon fitowar da gaya da iyayen cewa inna hu lakum aduwwun mubin ashe ban muku gargaɗi akan haka ba to ga shaitan ya kai ku ya baro ga shaitan ya kai ku zuwa ga halaka ga shaitan ya kai ku zuwa wannan bauta abin da ake nufi da ita da'a na haka ashe bauta ba wai sai yi kabbara yi wa abu sallah ne zai zama ka bauta masa ba ko sai ka zo kana shafar abu sannan zai zama ka bauta masa ba a'a idan mutum ya maka umarnin ka ɗauka tsakanin umarnin Allah ka bauta ba za ka irin wannan bauta ita ce da'a da shaidan shaidan yana kira zuwa ga kafirci Allah ne kira zuwa ga imani da idan kai da kai kafarta to ka kafarta ne bisa ga shawara da nasiha da kira na shaidan ka kawo umarnin shaidan ka bar umarnin Allah Allah na kira zuwa ga kariya Allah na kira zuwa ga mutunci shi ko shaidan yana kira zuwa ga fadirci da al'asha الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء إلى zuwa ga الفحشاء za ka ji lokacin da ake kira ake maka umarni wa da umarni da maka ake tura ka an nuna maka ai ko mai aikata albasha idan ka kuskura ka gaske to kai ka ce da biyayya ka zo ta ko shi da to za ka Allah ya ce kar ku kuskura ku ga shi dan biyayya kun kun biyu ka biyayya kun bauta kuma kun bauta masa kun saba wa ubangiji kuma ubangiji ku sai ke da kiwon ya hukunta ku shi ne dan biyayya ya kuma ku kuma ya Allah yace alam ahadu ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan a gare ku abokin gaba ne kuma mai bayyana adawa abokin gaba ne wanda ke bayyana adawa da gare ku ai kuma yanda yi ga iyayen adam da hawa wa an ya'buduni kuma mutum ku hada siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici shine shiryayyar hanya barin bautar shedan da bauta mu Allah shi kadai da wannan shine siratun mustaqim Allah ya shine kyau ولقد أضل منكم جبلا كثيرا حقيقة أضل يا بكر أنا لك شيئا تنجي شيئا وكنا أنا شيء يكون ما lalle shi nan da Allah ya ce karku bauta masa ya fatar da halittu da dama shi ne jibillar kasira ibn zubair yana cewa jama'a mai yawa su ne jibilla ka tada da cewa akalla ba haka yana cewa akalla mutum dubu goma shi ne jibilla za ka shi ne ya fatar da al'umma halitta da yawa ya fatar da su ya raba su da imani ya raba su da Allah ya raba su da biyayya ga manzanni ya kai su zuwa ga halaka ya fitar da cewa da cikin afalam da kuma ta ake Allah ya ce mu kuma to waɗanda za su hankalta ba me ke hana ku yin hankali ku ga cewa wanda ya fitar da kaza ya fitar da wani wanda ya sabbaba ma kakan ku fita daga gidan aljanna wanda ya kaza ai ma abokin amincewa ba abokin shawara ku bane ba abokin ku karɓi na fi hasa ne ba abokin ya ce muku kuɗi ga zan kuma fiye da kuɗi ba to na ga wannan kun kun yi hankali domin ba za ku kauce ba sai da Allah ya ce هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله هذه جهنم التي كنتم توعدون wannan ita ce jahannamar da aka kasance ake ita ce jahannaman da annabawa ke duba gargadi da ita muke izgilanci muke cewa ina take me ya hana a kawo ta me ya hana ta zuwa ai bai zuwa a nan da ai ƙarya ce Allah ya tuba ta ga ta nan karara muna ganin هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلموها اليوم التي ألقيت يوم فرعون موسى سندك ومنظر الله سبحانه وتعالى أم أنتم لا تبصرون يقول المسلمين في أنهم أي أي تاوجه تكدنجي da izgilancin da suka dinga yi da abubuwa daban-daban Allah ya nuna musu ita ya wa kullum da sun da iko ya ba mu sannan ya bala'in da ke cikin tana da tallawar kafin a jefa shi a nan da an kaje da kwayo cewa a kai da hada bin a ce wannan ba ba na ita gaya da ke zuwa ganda ne ba ita ba ce yanzu ba ko kudin ba ku bane yanzu ba ku an tada sai sai bala wa rabbi da ba sai lallai tabbas ubangiji domin yadda gaskiya ce ga ɗanan mun a wajen da ta ce rabbana a musamman وسمعنا فسمعنا نعمل صالحا إنا مؤمن يقول لنبيت عندك تقبل وتقبل الله يقول من دي من gani ga sanar zahira kuma mun yi imani amma ba a yanzu suka zina haka Allah muka sake komawa a cikin da zai kai mu idan mun duka ɗaya ba ta kun yi hakuri da ranka ba hakurin bai ta aka da ba ko kun kada wani hakuri abubuwa da abubuwa da ihu bai ta aka da ba da haka Allah ya ce tilaba tilaba al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim Allah ya ce a yau za mu toshiya akan bakunansu baki ne magana a bara na da kiyama sai Allah ya toshe baki sai Allah ya maganantar da wata da ke cikin ƙwaƙwalwarsa sai Allah ya hana ya ce magana ƙabarwa sai magana cinya sai magana da sauran wasu gaɓoɓi to za su ce da al'amari hadisi akwai hadisi da ibn kafir ya kawo ya ce ibn abi hatim ya rawaito a hadisin sa daga anas bin malik radiyallahu anhu anas tsare kamun iyaka daga zalunci ba Allah ya yi na maka iyaka daga zalunci yadda kuna haka ya Allah yau ba na son wani ya mai shaida ni ne zan zama mai shaida ga kai Allah ya yi na yi yadda ya ba kana da masu shaida kana da karatu kana rubuta ayyukanka kana da kaza za kana da mace da a shi shi kan zai yi koyo kan mace Allah ya yi shi kina ba kana da ne wata wata da Allah ya ce ba ta wanda zai ankara kawai da yake hanka ya dauka da magana kafaruwa da dauka da magana lalle yi kaza mun yi kaza an yi kaza da mu ya bauta wa gunki ya ce kaza ya faɗa kaza ga wani addini ya faɗa kaza duk wasu maganganu da ya aikata waɗanda su ne da wasannin da za su samu a cikin hujja a kansa sai na sai ba zama kuma sai duba sai da da abin da ke rufe ba zama ba da sai da rufe yi ya ce ai duk wannan kokarin da nake da wannan ba nan da ku ne za ku ɗanɗana ta hannaye da ƙafafuwa duk su ne za su yi da haka ku nake mu amma kuma ba shi kwance min da ya karba kun faɗi abin da yake da kuma yi zo kun bayyana shi ne Allah da Allah ke gaba sai ya ta yi zama ya kuma shahida na yi zama wa abusara wa jululu har da su yi ba jin da ganin da fatan su za su yi su shaida da abin da sai kasance ya aikatawa wa kan kashe da lima shahidun alaihi za su ce da faru ne ya sa kuka shaida a girkin shi ne a laida ne sa kuka shaida a kan mu shaida da za ta tura mu cikin bala'i ne ma shaida da ma'ana da Allah an tsakana Allah da zai an tsara kulla shaida to da sai Allah ne ya kula da komai shi ya kula da mu Allah ne ya kula da mu bi magana kuma kuma da gaskiya to da wannan shi ne abin da zai auku Allah ne ya tushe mu ba kuna wa tukallimuna ayyuhi masa gaskiya al'amari Allah ba ya halin da ya kasance kafin da ya ce bayan shi ne ga masallanka ya ce da manzo kaza ya ce da manzo kaza ya zantar da manzo da magana ko da aiki ko a aikace duk wani abu da ya za su faɗa ya je wurin sako kaza da shi aka kulla kullalleniya a kan a halaka masallanka da su aka kulla kullalleniya kan a murkushe addinin da da su ake kulla kaza haka nan suna da gunki da suke bauta ma وتشهد ارجلهم ثم ظهر الروح ثبت ثبت مفسدون يفعلونك بلاء هو هل ما يعملون بلاء تفرد مفسدون ثبت اكياب هنو يا بلاء ثبت ثبت التيسير مفسدون ثبت ثبت مؤكد لا ابدا هذه بلاء تيسير كما تيسير التي الأقلام يكذبون للدقة التي عندهم عما إذا كبرتها أفرضوا على المسيرة لك ولو نشاء ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون التي ولو نشاء جامنسو لطمسنا على أعينهم جامنسو al'afi ga idanuwa al'ayun idanuwa al'amsu kamar da malaman lafiya suka faɗa shi ne a shafe ido kuma ya zama flat ba kawai an da ido baya gani ba kaga ido ido zama kawo ido na nan amma baya gani kama ce ɗanku shi ne a shafe idan ya zama da ido da gabansa da ƙeyar da ta biya ba ba ka iya bambance da wuri iri Allah ya zura mun so da mun كان على الدنيا في الله شاهد يقلنها فاستنوا قصر على الناس الذي يجري لنيما هيا فعما يكسر من الانتباط حياة هي غنية إلى أن أشاهد من الإدارة أبانا أشاهد من الإدارة وعن إن ذات الانتباط أي ذات إلى ذات الجيب لن ذات الجيب بعيد القبكة بعيد ذات فقط kawo sun tafi akan cewa ana nufin da an da su walau na da ala da su ana da an da su amma gare da bari ya ce ta rinjaye saboda dama aikata tuni to za da ya ala da su gaba daya su daina sai ce walau na ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون الله يكفي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم دا من سوء دا من جرك كان حلتهم شيني المسخ شيني جرك حلتهم كما يريد الله yahudawa da Allah ya haramta mu yahudawa ku ta su ranar asabar Allah ya ce kullum sun ka so ya halatta ba amma ya ɗauke masa ranar asabar kada wanda da suke sai da su ranar asabar sai zama da suka ta su kwanaki shida amma ran asabar ba ku ta su suna haka sai Allah ya zama jarabawa sai Allah ya turo kifaye da yawa ranar asabar da sanin sama da ruwa har kana iya kama da wata rana da cikin da ya zama sai yi zama shi karba sai da ke ba mai rubar da ba abin da ta ba ai an ta wata da aka ce mana karbe su an yi da ga irin kima da ke zuwa sama sama da wanda ku yi wa suka ce haka ne mai yanzu wata rana da musu da rubar da ta ce tabbata ba ce wani haka daga nan sai shi da ke na yau zai hana shi da bara kaga Allah za su hana bara tun da ya hana tarkon da kama ke sai su taba ranar juma'a da barice sai su ranar asabar ba za su zo ba ranar ladi ko da za su zo waɗannan kifaye da suka zo da yawa ranar asabar sun yi tarkon da kama daga za su masu dabara Allah ya hada su suke dabara da suka da ana haka ana haka har ne suka yi shawara kai ko wanda zai hana su da kama kiwon nan duk da tarkon da bai kama da aka ce sun fita to da ai samun ba za su yi ba a magana da shi tarkon shi kansa saba ma Allah kamar da da take yake hukunci cewa yan uwan su da suka hana suka masa kar ku kuskura ba Allah ya ce ku yi tura na Allah kar ku kuskura ku ta suka ce har wata daga cikin suka ce wallahi ba zai yi ku saba ma Allah muna gari guda da kuma in dai za ku saba ma Allah ku sai mu raba kai ku ja ga can ko muna gari ku zo ku samu na bala'i aka yi haka aka raba gari waɗannan mutane ku suka kalmere suka shirya za su fita su ranar asabar a kan nan. suna fita kuma sai Allah ta ta'ala ya shahada ya jirgin su suka koma wani birai wata ahali malamai ke cewa samari da ke cikin su aka bayar birai su kuma dattawa su aka sai ga shi an dawo gida an jirgin talibin yan uwansa ba sa shiga ne saboda kamannin alamu duk kama haka nan wurin kuma ba ka yi bambanci wurin ne wurin kama duk kama da ne to za ka sai zama da yan uwan ba sa gane sabon su suna gane yan uwan sai mutum ya ga dan uwan sai ta wurin dan uwan yana shi da shi yana farkowa da shi yana kuka su kuma suna cewa an hana sai da suka ce kar to wanda sai ne kira waɗannan mutane su ma Allah ya da ya su da ya firki da halitta su ko a bai da su kula da ko ala wasu malaman suna ce ana nufin Allah na nufin da ya so da ya zaunar da su a gida ma'ana ya kawo su wani ciwo da za su hada ta ko ko Allah ya dan kufar da su ko ya bai da su da karatu a gidajen da ya ba sa iya motsawa ko ina da Allah ya da shine la masaknahum ala makanatihim a wurin su inda suke shine su, ibn zubair al-kalbi yana cewa al-makanatu da al-makanu da abu guda ne da ka la masaknahum ala makanatihim da mun da su mun dan da su a nan gurin ta inda ba sa iya tsagawa suna zuwa nan ba sa zuwa ko ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا sai zama da ba ta iya ci gaba ba ta iya karawa gaba saboda Allah ya tattara da su mana gurin wala yarji kuna ko ba ta iya komawa da baya saboda Allah ya jirgi jirgita su ya tattara da su a gurin ba ta iya gurin duk waɗannan hukumomi ne da Allah ya ce da ya so da ya so ya ce wa ma'allamnahu shi'ra ومن نعمره نسكه في الخلق أفلا يعقل Allah ya ce wannan amir duk wanda muka rayar da shi shekaru mai yawa tunda jin damuwa ta duniya me ya hana ta bijire ma Allah ta duniya me ya hana ta saduda ga manzon Allah ta duniya Allah ta ce duniyar da ka kake so iya hakka dai a ce kai rayuwa mai yawa a duniya to in ma rayuwar ta yawa ga abin da kake kuma to za ka rayuwar ma ta kai wani lokaci ta ba ta da daɗi idan ta kai wani lokaci da Allah wani daɗi da kake cikin cikin saboda Allah ce wannan annabi duk wanda muka rayar da shi shekaru da dama to mun na kisu fil qalbi za mu rage shi za mu tauye shi za mu nakasa shi a cikin halitta sai da cikin ɗan da ganin kana da ƙarfi har da zuwa wani shekaru har yanzu baya in kana ji lafiya lau har ka zo jin yana da ruwa yana da ruwa da ba ka ji sai an zo kusa da kunnen an ɗaga murya saboda yau da tun kana da ƙarfi da kuzari da nishaɗi da ruwa da komai ba ka iya daga komai kai kanka ba ka iya daga kanka da tashi da zai zai wutar ka da ruwa sai an motsa sai ka kai kana iya tafiya sai a kai inda ba ka iya tafiya ba ka iya zuwa ko da sai a har a kai inda a gidan da ka ba ba ka iya motsa ba ko da sai a kai da kai iya kanka kai har a kai ga ɗakin da kake zuwa ba ka motsawa daga ko ina sai nan makwancin da kake nan za ka yi fitsari nan za ka yi bayan gida nan za a baka abinci nan za a yi maka wanka nan za a sa maka kaya nan za a yi maka komai ba ka yi duk wannan da cikin nuna kitu da duka shin kana da ga misali kana da ilimi kana da wani shi wani wani shi wani har kai ga yadda ba ka fahimta komai inda za ka koma ga ɗaya abin da duk ka sani ya ne hatta da ƴaƴanka da haifa a cikin ka ba ka yi lokaci in kama kwatance ba ka gani matan da suka shekara da shekaru da in kama kwatance ba ka gani saboda ba da wani da ne ya san da ke tsari kai da ya ne ba da ilimin sai da a kai da ba ka da komai ba ke in abin sani ba ka cikin ba wani abin ba wani lokaci ya yi ba da rayuwa ba wani abu da za ka dace shi a rayuwa Allah ya ce kan rayuwa ce da za ku je gujere ma Allah rayuwar kanta Allah ya bar tsara muku ita ba ita yawa sai da zai muku bala'i ya zala sallallahu alaihi wa sallam roƙon Allah kada Allah ya kai shi ila arzalin umur zuwa lokaci shekaru na kasmanci kaskanci shine shekaru da mutum bai sanar da yake bai sanar Za ka wannan kenan Allah ya ce don haka an wara yi wake wa wani ma'amiru tana da su kai abala ta shin ba ku hankali ko zan ce wa rayuwar duniya nan ba komai ba da kai kake ji kai ke kama kai ke taka kasa ɗaya bayan ɗaya kana taku kana rangaje kana girgizawa kana takama da an gama a matsayin gajiyar da abubuwan da su barbara kuma ya sauya abin da ka sani baya ya musu kaga duk wannan darasi ne Allah ya kamata mu hankali san Allah ne ya kamata mu hankali san Allah na ji wannan kaga ya isa da ya hankalin su ke da cewa sun masa Allah ne kana saboda mai suna gani yadda Allah ya yi da kai da ya ba shi da ya ce ma allamnahu shi'ra ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu إن هو إلا ذكر وقرآن Allah ya ma alam na ku shaira ba mu karantar da shi ba wannan jirin ya kuri da rasulun lai sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ma karantar da shi ba wa ma yin ba kuma bai kama ce shi ba waɗa ba ta kama tun wanzan Allah ba sallallahu saboda wani ana mai daraja wani ana mai kima wani Allah mai gaskiya wani Allah mai amana ne manzon Allah ne kace ne tsayayye bisa kan tafarki bane ne shi amma mafi yawan mawaka ba haka mafi yawan mawaka karkatattu ne mafi yawan mawaka makaryata ne Allah ya ce su arabu yattabi'uhum al-ghawa alam tara annahum fi dhulli wajin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaqulun kaga duka wadannan sufofi da Allah ya faɗa na mawaka aka ce suke da sufofin Allah sallallahu alaihi wasallam su mawaka wanda ke gaisu su ne garu da malatu shi ba mu zaka ta zaka na gebe ne haka nan ya kulle su ko ina suna tabawa su taba wuri kyau su taba wuri su ɓaci wannan su wannan wanda suka ɓata yau gobe su wanda suka yi bayan gobe su haka da biyar alhalin da su ba maza na tsaye eh, da kai ki ɗaya ne gaskiya ce da gaskiya ita ce koyi ko gani haka da ne wa an nan ya koyo da mala ya faru ba wa kan na faɗa da abin ba ta yi da shi kuma wani ala da wani ke bai faɗa da abin bai aika da abin da da bi a cikin shi a ba ko da ko ina da da a cikin da Allah da Allah da Allah ya so wani ba da ya saba da shi da Allah da Allah da ya taɓa tsarawa zai iya tsarawa saboda Allah ce ma Allah da musu in ce wani lokaci amma ya kan faɗi magana sai magana a dace muwafaka sai ta zama jerin ma kamar da duk da annabi la kadhiba annabi ma'al mustaqim annabi ce faɗin wannan a lokacin da aka yaki azab yana tonar rayu yana cewa annabi la kadhib ni annabi ne ni ne annabi ba ƙarya ba annabi abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib التوسل الهادي اليوم الثاني هكذا يكتب لي حياته يجي هل انت الا اتباع دمي وفي سبيل الله ما لك ita kai a cikin kowa wanda su ba ya ba wanda ya yi jini ta hanyar fi da jini lafiya kuma jinin na ta baban komai ba sai ta hanyar fi da jini lafiya kan suka zama da ba wa da nuna zalar da sun zo a jerin ba amma ma'aikatar su ba saboda baiti ɗaya ne ma'aikatar su ba kan ta kawo baiti ne ba ke da kawai sannan kuma ba wai sun ba ne a tare kawai ya faɗi maganar da sai aka yi dace sai ta zuwa tare da ba to da mu zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wa waki ba da wannan Allah ya kawo baiti da rubuta arewa da sharri da kafirai da zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam ba waki ce abin da ya zo da shi ba komai ba ne ba ta kamar yadda alwalid bin al-mughira ya ce kuma shi ne Allah ya ce kuma nazar kuma kuma fa'aba wa wata kuma anfara wa takbar fa qala in hada illa dhikr shuhda in hada illa qawl al-sha'r وهذا ما كان له في كل جنود وعلى كل جوار الله البر طبيعة المواقع البر فلو مواقع ما تنسي الزبائن تبقى علم كمواقع ما تعجبك هناك خرج الشيء كاوزا صلى الله عليه وسلم ألا تجد هو إلا في ذكر وقوم ألا يعلم الشيء ما فاتتنا حين فينا القرآن كذا كذا كذا مجاهد وإذا لا أمر كذا أروي كذا أنقذ كذا أو أنقذ كذا بعد ذلك ونسيت تذاكر

tunatarwa domin ya gargaɗi wanda ya kasance rayayye rayayye a nan ana nufin mumin so da yawa ranar mafisani sai ce mumin shi ne rayayye kafiri haka da wasu malamai nan a ahyayya wanda ya fito sai matacce sai muka rayar da shi da kanci ana da kawar ya ce ta bayan da ji da sari da ya zama ruwan wanda gwamnata ya ba da mutla to da wannan ɗabi'a ce salo ne da al'ada da al'ƙur'ani yana kamata mumini da rayayye kafiri kuma da mutunci Allah ta ya bar mu Allah ta alaihi wasallam Qur'ani ne da yunzira man kana hayyan domin ya gargadi wanda ya kasance da rayuwa ma'ana wanda ke da imani me yasa aka ce domin ya gargadi mai imani duk da cewa mun san gargadin manzo sallallahu alaihi wasallam da kowa ya manzo yana gargadin yawa kafirai gargadi kamar da yake ne gargadi kamar da Allah ya sanar da yau yake alif lam ra tilka ayat الكتاب الحكيم أكان لذات عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس هذا أن أنذر الناس فجعلهم يعني كضحكة وما تغزل الكثير فما كان أكثر ينذر من كان حيا to shi yasa ba a bankar har ma a gargaɗe shi ba to shi yasa aka cewa gargaɗin manzo sallallahu alaihi wasallam ga mu'minai yace ne yau zai rama da kana hayyan domin yayi gargaɗi da alqur'ani ga duk mai rayayyen zuciya mu'mini wa yahiqqa alqawlu ala alkafir wa domin qawlu magana ana da kalmatul azab domin magana ta azaba da hujja da tabbata akan kafare shi alqur'ani hujja ce da عليه اولم يروا انا خلقنا لهم مما عليت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها gani amna khalaqna lahu cewa mu mun halatta musu mimma amilat aydina daga abin da mu suka aikata daga abin da hannayen Allah suka aikata kaga Allah ya jingina ma kansa hannaye na ka sai mu ce Allah ta'ala daga cikin siffar zatin sa akwai hannaye yaya hannayen Allah suke mun sani ba amma Allah zai faɗi da mu ko mu ce a ba hannaye ya ce sai da ya ce mu sani kuma ya ce mu iya bayani da ka ba ma cewa bayanin da yi ba Allah ba hannaye ke nufi ba kuma ya ce hannaye dan ka tuba ma Allah a banza ya ka ji ma Allah ya ce yi na tsaya a nan ya ya Allah ya ce ke mun sani ba amma ya faɗa mun ka bai iya abin da ya faɗa Allah ya ce sun ba su gani ba cewa mun halitta musu min ma amilat aydina an'aman shine maqulun bi mun halitta musu dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima shine abin da ya hada da jinsin raƙuma da jinsin shanu da jinsin awaki da ni'mat wannan su ake kira al-an'am su ne dabbobin ni'ima Allah ya ce mun halatta musu dabbobin ni'ima daga abin da hannayenmu suka aikata fa hum laha malikun sai ga dan wani gari suna mallakar da mutum ya mallaki raƙuma nashi shi ya mallake ya mallaki shanu nashi wannan da garken shanu wannan da garken raƙuma wannan da tafasa shi wannan awaki tumaki bila adadin duk waɗannan hikima ce da Allah ya mallaka wa mutane wannan zaina alamu kuma muka kore su da su yanzu mana Allah ya kore maka dabba ne girma mai ƙarfi da ƙarfin sa ya ma ya kore da kai ke tuya ta yadda ne ka bige ta sai maka lafiya ka ja ta da ta je ka lafta maka kaya ka ɗau ta ki tafiya ka bige ta tafi ka lafta maka kaya ka haɗa ta da ɗan ƙanƙanin yaro duk inda ya dace ka inda ya tsaya ka tsaya duk wannan koyar ina ba da tsaya ko da kuma Allah wannan haka ba ai ba za ku na haka ba ka lauta wa zaki ka ka wani kaje lauta ma ba na kai kace za ka dawo zaki iya ka dace haka ba zai yi ba kaga saboda Allah bai hore mana su irin haka ba to kaga ki da hore wani da Allah ka yi ruwa da kuma amma dan da Allah ya hore wannan abubuwa da ba su ke iya su ke sarrafa yadda kamar yana rahuguhu daga cikin ɗafai allama a wani su kamar rahuguna a ga rahuguna su da ke aiki fa'ida kaga za a samu kayan daidai da ya kaci akwai da kuma akan ɗaga musu kaya a ci kamar shanu da ramu akwai da kuma ake hawa kan a yi tafiya kamar ramuwa ko da shanu ya ɗaura musu albalanci to kaga kowane duka ne ko ne Allah ya ba mu da ikon ci daga waɗannan dabbobi ko bai ba mu da ikon hawa da waɗannan dabbobi ولهم فيها منافع abubuwa da dama da suke da tsirarsu hatta kashin su ana amfani da shi a matsayin yaki haka shi ma manfa'a amfani ne da haka Allah ya suna da abin amfani da yawa wa mashayi kuma suna da abin sha daga gonan zarafin da tsoro kuma a shafin da cikin shi da rarrafa kuma aure duk ana jami'a Allah ya suna da shi ne zai hana shi ma Allah ya umarni wanda Allah ya yi waɗannan dabbobi a nuna ma Allah masa da godiya da bai musu wannan ni'ima ba da ba zai ta ba ba zai ya ba zai da yana da masa godiya na haka da godiya shi ne abin da ya zama shi ne na واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم محضرون الله واتخذوا من دون الله آلهة سيدي وتألوا لي وسألهم بوتا كما بايا الله هنا هكذا لعلهم ينصرون لغاية آتي مجيس لا بس لهم تم بما كان لغاية بما كان مجيس إذا بيش لبلاي بما كان تتبع ما تصدق لبلاي a lokacin da suke fuskantar wata barazana ko ta yaki ko wata barazana na talauci ko barazana ta hari to suna bauta zuwa a kan yadda mun goma a kan ce su daga wannan barazana da ke fuskanta za ka suna bauta su da su taimaka mu ta hanyoyi ban da ba a da lafiya su taimaka mu ba su lafiya in suna cikin talauci su taimaka mu ba su arziki idan suna cikin rashin yana su taimaka mu ba da yana to wannan ne abin da suke bauta mu الله يكتب لا يستطيعون مثلا قبل ما تخرج من الحج في ورثتهما خلقان تأتيه ويصدقون لم يكن هناك لكن بالسنة التي جاءت من موت المسلمين والموت رسول لا يكون من المسلمين الآن عن القيامة من المسلمين المعتزة أن المسلمين الكريم وأن الآية مسكوبين

لا وهم لهم وهم لهم جند مختار هو سوق ليس رجل مين حاجة كتوة تكي حاجة لي كون يوجدنا شيء لي لنا واحد وسمع الوقت في حنا نمسوه سنكي سون رجل مين مهدد لعنبو معها سوى لقول يوجدنا مهدد تاريا سنة تاريا نزل القرآن تكرر القرآن إذا ملك يوجد wasu gare su don samu da za su liƙa wannan balkata su mai da gida to za su shi ne zama da duk da wanda ko da suna hanzabe wurin waɗannan gumaka da rikon wasu sun ji a sun gumakan ne ranar da kiyama za a za a kawo su tare da waɗanda suka bauta kuma za a zo ta tare za ka na a kawo su zai zama kamar da jiragen da aka kawo suka halarta ya Allah ce fala ya hazun ka kaulu ka kaulu inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun Allah ce fala ya hazun ka kaulu kada magana ka da bakanta maka da kai hakuri suna faɗa maka maganganu na ƙacin rai maganganu na cin mutunci maganganu wanda ba daidai ba su ce da maka kawai su ce maka boka ce maka mahaukaci duk ba irin munanan maganganu da ba sa yi maganganu na ƙarya da ƙarfi da shakka Allah ya zama karka da kar mu da ba ka da kai hawa Allah zai kubarta a kansa kuma Allah zai magance maka shine bala ya zon ka kawo gol da ka shi Allah da dukkan abin da cewa nan sun tsayawa ba a so ka haɗe ka ce bala ya zon ka kawo gol inna na'lamu ma yadullu saboda na tabar da idan ka haɗa sai su ba da kamar cewa ake kada faɗin su inna na alam ma yi tuno ma yi ulenu kada ya bakanta maka alalan kuma wannan magana su yi kuma da wannan magana suke faɗi ai daɗi manzon Allah ne zai ji daɗi in an yaba Allah zai ji daɗi an faɗi siffar Allah to shi sa ake rabe haka na irin su zuwa ce Allah ce wala ya tafi ka kawai hur inna al-izzata lillahi jami'a kada magana ta bakanta maka saboda saboda izza ai a wurin Allah da ke ruwa aya kada ka tafi a balaya da balaya sun ka qauluhum sai wata ma'ana ta fito amma an ka hade su sai a bayyana kamar cewa ake yi kada fadin su innal izzata lillahi jami'an da ba ta ba to ne da ba a da haka balaya sun ka qauluhum wa bada ta kare sai ai magana da karatu kamar da wannan da wannan wajen inna inna na'lamu ma Allah ya lalle mu da Allah muna sane da wani da nuna abin da ke

fiye da wanda ya kai aure ga wani Allah ne ne da wanda aka yi bayyane da wanda aka yi koye to nan ne gurin tsayawa da wannan ayoyin suna magana kan abu guda har zuwa ƙarshen sura guda da ta mun fara sai mun kai ƙarshe kuma lokaci ba zai kai ba insha Allah za mu da ayi a kuma Allah ne da za mu karanta ƙarshen wannan sura ta yi a cikin biyu da ta ke mu shiga sura da ke mai ita ba da sura da wasu alhamdulillah da wani alamu kamar da Allah ta Allah ne taimakon marayu za ka masu karɓar taimako na masallaci da mai yanzu da dakata su fitar da akwatuna yanzu taimakon da za a fi nema shi ne na marayu za ka ji abin da za a taima a kwaci daga yanzu to na taimakon marayu da insha Allah sannan Allah ya ba mu shi ne kuma da yake ni ba na zama da samu halarta da mun samu sujjada tilawa ba sallah ba shi. sallah Thank you. لا يجوز أنت لا يجوز أنت لا يجوز أنت هذا هو المسيح لا تجوز التكنولوجيا ولا التكنولوجيا ولا بعض إليه بعض الوضع ولا بعض إليه بعض الوضع يوم كان يوم ولا بعض الطاعة إلى كان يستعمل يوم كان يستعمل أبي سلمة an fi iya rasa da za a yi kasa da ake rage shi ne kawai ko kuma shi ne da sabon kwanar ba don ba da kan da ake da ya yi da ba da ba da da ba a da ya yi kwallon ya yi da ba da da ba da da ke da shi

kada da ya kawo da kai Allah ta وهذا الأمر الذي الله